Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar hudu ga watan Oktoba. Kafin a je abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai. Rundunar sojan Isra'ila ta sanar da ba palestina kusan sa'o'i shida su ci gaba da ficewa daga yankin ta hanyoyin da aka ware daga cikin Gaza gabanin harin da ta yiwu sojojin Isra'ila su kai ta ƙasa. al'ummar yahudawa a nahiyar amurka ta arewa na ci gaba da daukar matakan tsaro a wuraren da suke a daidai lokacin da ake ci gaba da caccakar kisan kiyashin da aka yi wa yahudawa a isra'ila da kuma harin da isra'ila ke shirin kaiwa gaza a bayanan da take fidda duk rana game da mamayar da rasha ke yi wa ukraine ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau asabar cewa dakila duk wani kasuwanci da ukraine ke yi a tekun bahar aswad ba zai amfani rasha ba kanan labaran kenan idan shirin ya shiga giwa afirka wato najeriya za ku je da jami'an sojin najeriya suka samu nasarar kubutar da mutane sama da goma da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a ƙauyukan jihar kabbi za kuma a ji cewa majalisar dattawa ta yi kwaskwarima ga dokar hukumar kula da zuba jari ta kasa wacce aka fi sani da nsip da nufin mayar da hukumar fadar shugaban kasa daga ma'aikatar agaji da rage talauci ta ƙasar duk da dai masani a fannin zamantakewa dan adam na ganin abin ba zai canza zani ba sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani waɗannan da masu sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa har da shirin a dawo lafiya tare da abokin aikin mu baba yakubu makeri amma duk kafin na sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran rundunar sojan isra'ila ta sanar da ba falasɗina kusan sa'o'i shida su ci gaba da ficewa daga yankin ta hanyoyin da aka ware daga cikin gaza yayin da dabban mutane suka bar gidajensu bayan da aka fadda sanarwar su fice daga yankin gabanin harin da ta yiwu sojojin isra'ila su kai ta ƙasa. ku bi umarninmu ku koma daga kudancin wadi gaza a cewar kakakin rundunar sojan isra'ila ta idf richard hedge a yayin wani taron manema labarai a yau asabar yana mai bayyana cewa waɗanda suka tsaya arewacin wannan yankin ta yiwu su fuskanci hari daga isra'ila jami'an rundunar idf sun kuma faɗawa mazauna yankunan arewacin ƙasar cewa suna iya ci gaba da tafiya zuwa kudu ta manyan titunan yankin a yau asabar ba tare da wani abu ya same su ba har zuwa karfe hudu na yamma da safiyar jiya juma'a dakarun tsaron isra'ila sun tabbatar da cewa sun sanar da mazauna birnin gaza da su bar wurin domin kariyarsu bayan da suka lashe takoban kawar da mayakan hamas bayan da suka afkawa garuruwa da ƙauyuka da ke kudancin isra'ila a makon jiya inda suka kashe 'yan isra'ila kusan 1,300 da galibin su farar hula ne suka kuma yi garkuwa da mutane da dama Al'ummar Yahudawa a nahiyar Amurka ta Arewa na ci gaba da ɗaukar matakan tsaro a wuraren da suke a daidai lokacin da ake ci gaba da caccakar kisan kiyashin da aka yi wa Yahudawa Isra'ila da kuma harin da Isra'ila ke shirin kaiwa Gaza. inda a duk rana ake samun masu zanga-zangar nuna goyon bayan Isra'ila da kuma masu yin tur da ita a biranen Amurka. Eric Fingerhurt, jagoran haɗakar ƙungiyar Yahudawa ta nahiyar Amurka ta Arewa, ya shaidawa muryar Amurka cewa al'ummominsu sun shirya kuma sun samar da wasu tsare-tsaren tsaro. Amma ya ce harin da mayakan hama suka kai a ranar Asabar ɗin da ta gabata a kan Isra'ila da kuma abin da ya biyo baya ya sa barazanar da suke fuskanta yanzu kaiwa wani mataki na daban. a ganawarsa da al'ummar yahudawa a makon da ya gabata shugaban amurka joe biden ya yarda cewa akwai damuwa game da tsaron mai magana da yawon kwamitin tsaron ƙasa na amurka john kirby ya shaidawa a 'yan jarida a jiya juma'a cewa gwamnatin amurka na aiki kafada da kafada da hukumomin jiha da na kananan hukumomi don ganowa tare da kawar da duk wata barazana da ka iya tasowa. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga Najeriya inda za mu fara da rahoton nasarar da jami'an sojin ƙasar suka yi na kubutar da mutane da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a wasu ayyukan jihar Kebbi da adadin su ya haura goma. 'Yan bindigar sun shiga yankin ne na jihar Kebbi bayan da aka fatattako su daga jihar Zamfara. Daga Kebbi Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. mataimaki na musamman ga gwamnan jihar zamfara akan yada labarai mustapha jafaru kaura shi ya tabbatar wa manema labarai cewa dakarun tsaro da ke aiki karkashin shirin hadarin daji wayewar safiyar laraba ta wannan mako sun yi ruwan wuta ga 'yan bindiga da ke shirye-shiryen kai hare-hare a wasu wurare daga dajin dan sadau da ke jihar ta zamfara sun samu abin da ake cewa intelligence report allah taimake su sun samu gungun 'yan ta'addadin nan za su kai hari wasu kauyuka kuma suka wartake su Allah ba su sa'a sun kashe kusan fiye da mutum ɗari nasu kuma sun rauna na waɗansu bila adadin masu yawan gaske. Dama akwai 'yan bindiga da ke fita daga daji na ɗan sadau su shiga jihar Kebbi suna addabar jama'a kuma a daidai wannan lokacin ne suka kai farmaki a ƙauyen Kanya na ƙaramar hukumar mulkin Dankuwa Sagu suka sace mutane masu yawa. honorable Hussaini aliyu shine shugaban karamar hukumar mulkin ta dankowa sagu to ashe akwai wasu daga cikin su waɗanda already suna cikin tauri din radda ake wannan abun kwana biyu kenan na uku kenan da ya wuce sun zo wani ah, ward namu da ake ce makanya suka yi labade ciwon karfe ɗaya zuwa karfe biyu na dare suka ɗauki mata da yara da sauransu wannan gari wanda ya kai mutum goma sha takwas. To sai dai tuni gwamnatin jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar jami'an soji sun girke jami'an soji a wani gari da ake kira Malekaci inda ta nan ne 'yan bindigar ke shiga jihar Kebbi daga jihohin Zamfara da Niger. kuma nan take suka tarbi barayin aka yi arangama. An samu wannan report din na sun shigo sun ɗauki mutane wa'ancan jami'an tsaro namu da ke bakin boda suka jajirce da haɗin kan dukkanin waɗanda suka san hanyoyin Allah ya taimake mu sai gashi an haɗu da suka gari wanda ake ce makaran bana ta nan wurin aka samu aka haɗu da su aka fatattake su kuma dukkanin mutanen mu suka ɗauka a wannan gari na kanya aka kubutar da su. honorable garba jibo kanya shine kansilan mazaɓar kanya kuma yana cikin waɗanda barayin suka yi garkuwa da iyalansa inda suka yi sa'a suka wuce da matana da yara guda biyu tare da jama'a gari muna mika godiya zuwa ga gwamnatin jihar kebbi zuwa ga gwamnatin tarayya sannan kuma da ƙara kokon bara da cewa akwai wata ƙoha ta gehin ɗan kaɗe wadda in sha Allahu in aka sake samu aka dwaɗe wannan ƙohat to da izinin Allah za a ƙara samun sauƙi na ɓaraye su rika shigowa a jihar Kebbi. Wannan lamarin da ya sa wasu jama'ar yankin nuna murna akan matakin da mahukunta suka ɗauka. Sunana Ibrahim Musa Wasagu, Allah ya taimaki shugabanninmu na tsaro bisa ga wannan namijin kokarin da suka yi. Allah Ubangiji ya gwada mana ƙarshen wannan fitina, Allah gwada mana ta wuce lahiya. Kan da Allah mun gode ƙarai. Saboda irin rawar da ku kuka taka BOE ga hidimar tsaro na dan wasu kan da Allah babu kamar ku. Ubangiji kuma Allah biya ku. To sai dai duk da wannan nasarar akwai jama'ar da ke cewa har yanzu zaman ɗarɗar suke ake yi saboda rashin tabbas na samun tsira daga hare-haren 'yan bindiga kamar yadda wani mazaunin sakaba aliyu sakaba ya bayyana lamarin rashin tsaro a wasu yankunan najeriya na ci gaba da hana jama'a bacci da idanu biyu rufe domin ba tabbas ga abin da kan iya faruwa a yankunan duk da matakan da mahukunta ke ɗauka na magance matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya To madalla a gaida Muhammad nasu da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za a iya kuma sauraron shirye-shirye mu da suka gabata a shafukan muna sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Wani mutum dan asalin kasar Chechnya da jami'an tsaron kasar Faransa ke sa ido a kansa bisa zargin tsatsauran ra'ayin addinin Islama. ya dabawa wani malami wuka har lahira a tsohuwar makarantarsa ta sakandare ya kuma raunata wasu mutane uku a jiya juma'a a arewacin faransa a cewar hukumomi ƙasar faransa ta fidda sanarwar gargaɗin barazana a matakin koli kuma masu shigar da ƙara a ɓangaren yaƙi da ta'addanci na gudanar da bincike kan haran a daidai lokacin da ake ci gaba da tara jijiyoyin wuya a duniya dangane da yaƙin da ake yi tsakanin isra'ila da hamas lamarin kuma ya faru ne kusan shekaru uku bayan da wani mai tsatsauran ra'ayi dan chechnya ya filla kan wani malami mai suna samuel party a kusa da wata makaranta a birnin paris tun shigowar bazara ake sa ido a kan maharan bisa zarginsa da tsatsauran ra'ayin addinin islama abinda hukumar leƙen asirin faransa ta shaidawa kamfanin dillancin labaran ap kenan. an tsare shi a jiya alhamis da amsa tambayoyi game da wayoyin da ya yi da aka sa ido a kansu a 'yan kwanakin nan amma masu binciken ba su samu wata alama da ke nuna cewa yana shirin kai hari ba a cewar ministan harkokin cikin gida na kasar gerald darmanin. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a babban birnin kasar Abuja inda majalisar dattawan kasar ta yi kwaskwarima ga dokar hukumar kula da zuba jari ta kasa wacce aka fi sani da nsip na dafa mayar da hukumar fadar shugaban kasa daga ma'aikatar agaji da rage talauci amma kwararre a fannin zamantakewa dan adam na ganin hakan ba za ta canza zani ba ya murya amurka madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Okoyemi Bamidele shine ya kawo ƙudurin gyara dokar inda ya bayani cewa manufar tsarin yana da kyau sai dai ba a ba da dama tsarin ya cimma manufofin kafa shi ba. Okoyemi ya ce a majalisa ta tara aka amince da kudurin amma an gano cewa aiwatar da shi na da kurakurai domin waɗanda ya kamata a ba su goyon baya wajen cin moriyar tsarin a yankunan karkara ba su ne suka amfana ba. Sanata Muhammad Alin Dume yana cikin masu irin wannan tunanin. A baya ɗin kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba gaskiya. Kuma wayansu sun yi amfani da wannan damar da ake cewa a yi ma talakawa tallafi su je su haha da sa wayansu sunaye akai kai rubuta ciki da ce abun da gashi bai yi ba to shine a wannan lokacin shi shugaban kasa ya nuna damuwansa kuma ya nuna commitment nashi akan cewa gara a yi ma dokar gyara don kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma ni kamar ni da sauranmu gaskiya muna so mu sa ido a kai don da farko tukuna da an yi tsari a cikin dokan wanda za su bi to da ba za su samu hanyar da za su je su tafka magudin da aka yi kwanakin baya ba menene majalisar za ta yi na daban domin ci gaban shirin duk da cewa bangaren gwamnati ta dakatar da shirin a yanzu sanata muhammad tahir manguno ya ce mai da tsarin a ƙarƙashin shugaban ƙasa zai haifar da ɗa ido ai shugaban ƙasa shine uwa shine uba a ƙasar nan to saboda muhimmancin da da fifiko da muka ba maganan tallafi ma mutanen najeriya da suka zabe mu mara galibu ne shi yasa muka kawo wannan ma'aikatan karkashin shugaban kasa amma amma in sun tashi zuwa bada bayani za su bada bayani akan wannan ma'aikatan ma shi shugaban kasa ba tare da an sa wani tsakanin su ba ba tare da minista ba ko kuma wani wani jami'in gwamnati ba amma ga kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar abuja dr abu hamisu ya tsokaci yana cewa ayyan najeriya ne za su gudanar da aikin in ba wai an tsaya tsayin daka an duba an fara hukunta mutane wanda aka ba a alhakin kulawa da jama'a da hakkin jama'a da abin da ya kamata jama'an Najeriya su samu ba kullum in aka canza gwamnati sai an samu wannan canji wanda kuma zai mai da anu agogo baya yadda kasashe ke ci gaba shine in ana gudanar da ayyukan jama'a ana nazari ana dubawa me aka yi akan daidai me aka yi wanda aka yi a bisa kuskure me ya kamata a gyara waye ne baya aiki da ya kamata a sallame shi to irin wannan ne yake sa kasa ya ci gaba ba wai in aka canza gwamnati ko kuma wane ya yi kuskure faɗan zai koma inda wannan wato tallafin zai zauna a ko fadar shugaban kasa ko kuma a wani hukuma daban ko kuma a'a su sashin ne daban za a ba wannan alhakin kulawa da wannan abun An datawa ne a mai da hankali a kan yadda ake gudanar da shi kuma ya kamata a ce yadda abun yake a barta a haka a ƙarƙashin wannan tsari na nsip akwai batun n power wanda shine ɗaya daga cikin shirye-shiryen zuba jari da gwamnatin tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ta kafa domin magance rashin aikin yi a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Madina Dauda da wannan rahoton da ta aiko mana daga Abuja. Masu rarraka da dai amanta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai wurin Zainab Babaji wakilinmu da za ta aiko mana da wannan rahoto daga jihar Nasarawa. Tun bayan da kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Nasarawa ta yanke hukunci ne ake ta samun cece kuce tsakanin al'ummomin jihar yanayin da ke neman rikidewa zuwa na addini. Kafofin yaɗa labarai daban-daban ne suka ruwaito cewa An ji gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule na wasu kalamai kan hukuncin na kotu kamar yadda jaridar Daily Post ta ranar goma sha biyu ga watan Oktoba ta ce gwamnan ya zargi alkalai biyu waɗanda Krista ne da suka yanke hukuncin cewa ba shi ne ya ci zaben gwamna a jihar Nasarawa ba da cewa ba su yi mishi adalci ba. Kan haka ne na nemi jin ƙarin bayani daga gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule. ko me zai ce kan kalaman da wasu ke gani zai iya haddasa rikici a tsakanin al'ummar jihar? Ni ko kaɗan ban taɓa maganan cewa wani Kirista ko wani Musulmi ko wani yayi min adalci ko bai adalci ba. Wato shi siyasar mu na jihar Nasarawa siyasa ne da ya riga ya gaji haka. Kana zaune wani zai maka cinne, kana zaune wani zai karya ya ce ka faɗi abu, kana zaune wani zai je ce baka faɗa ba. To Allah ya sa wannan magana da aka yi an yi magana ne a university a abuja kuma akwai manyan mutane da yawa a wajen kuma magana ne da na kusan minti talatin ina yi amma yanzu an ɗauki minti ɗaya ne kacal aka yanke aka ce ga abubuwan da na faɗi to bari miki bayani abin da na fara faɗi shine kuma a wannan taron taro ne da aka kira ni a bani ƙarin girma saboda ne saboda yaya muka yi muka zauna lafiya a jihar nasarawa hmm. aka ba da misali inda tun da na zama gwamna na yi ta ƙoƙarin zaman lafiya har lokacin da muka tafi jihar Benue muka nemi zaman lafiya tsakanin gwamna da Fulani da suke can. Aka lokacin da irin wannan tashin hankali ya tashi a jihar Plateau na sake tafiya wacan akwai lokacin da kuma tv da jikun suke da damuwa a jihar Taraba ni suka zaɓa suka zo nan jihar Nasarawa suka nemi ya za mu yi musasanta su. to saboda waɗannan abubuwa aka bani wannan ƙarin girman da yabo da aka yi min shine aka kira ni to a lokacin da aka kira shine na ce to mu mu a jihar nasarawa muna da damuwa na mutanen da suke so su shigo su sa mana addini a cikin siyasar mu wanda kuma ba shi da amfani ba shi da kyau hmm. na fara nuna cewa akwai lokaci kafin a yi zaɓe akwai wani babban fasto ban ma zage shi ba na ce babban fasto wanda ya fito ya ce dan menene ba za a krista ba zai zama gwamnan jihar nasarawa ba saboda haka yana son kristoci su zaɓi krista hmm. a wannan karon na ce to irin wannan magana su ne suke tada zaune tsaye shi ne kuma ya sa waɗansu kuma daga cikin musulmai su ma suka fito suka yi waɗannan maganganu hmm. sai kuma na zama ni ne mai sulhu tsakanin su hmm. na waɗannan su yi haƙuri wannan su yi hakuri. domin duk wani gwamna da ba zai so zaman lafiya a jihar shi ba ya ba gwamnan arziki ba ne hmm. ai gwamnan arziki shi ne wanda zai so a zauna lafiya a jihar shi shi ya sa muke ta ƙoƙarin ba da haƙuri yin sulhu saboda a zauna lafiya. Gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule ke bayani kan wasu kalamai da aka ce yayi da wasu 'yan jihar ke ganin zai iya zamewa matsala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To madalla an gaida Zainab Babaji masu yanzu kuma ga shirinmu na gaba a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau wannan shiri zai duba wani babban al'amari ne da ke faruwa a Najeriya. na hatsarin jiragen ruwa da ke haddasa asarar rayuka masu ɗimbin yawa a cikin 'yan shekarun nan musamman ma a yankin arewa maso tsakiyar ƙasar. tsakanin watanni uku an samu hatsarin jiragen ruwa sau uku kuma sama da mutane ɗari ne suka rasa rayukansu akalla mutane 26 suka rasu a wani hatsarin kwale-kwale inda galibi mata da yara ne suka mutu a cikin kifawar jirgin ruwan a ranar goma ga watan satumba a yankin arewa maso tsakiyar najeriya wanda ke zama hatsari na biyu a yankin a cikin wannan lokaci a cewar hukumomi kakakin gwamnatin jihar Nija ya ce rukunin masu aikin ceto sun iya bakin kokarin su suka ceto sama da mutane talatin a wannan hatsarin jirgin ruwan da ya faru a gundumar makwa a jihar ta Nija. Waɗanda hatsarin ya ritsa da su suna kan hanyarsu ne wurin gudanar da harkokin nomansu da suka haɗu da wannan hatsarin. sai dai ba iya tantance musabbabin kifewar kwale-kwalen ba kuma ba iya gane ko suna saye da rigunar kariya yayin da suke cikin kwale-kwalen ba sanarwar gwamnati ta kira ga yin amfani da rigunan kariya kanin ta kira ga mutanen yankin da su guji yin cunkoso a cikin kwale a farkon wannan watan oktoba kuma an samu wani mummunan hatsarin kwale-kwale inda fiye da mutane talatin ne suka nutse cikin ruwa a garin yawuri na jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya ga dai rahoton da wakilinmu muhammad nasir ya aiko mana akan haka kwale-kwalen ya ɗauko mutane ne da aka kiyasta yawansu ya wuce mutum hamsin sun fito ne daga jihar neja zuwa cin kasuwa a garin Yawuri na jihar Kebbi. Waɗanda suka ga yadda lamarin ya auku sun ce iska ne mai tsananin ƙarfi ya taso sai taguwar ruwa ta ja kwale-kwalen daga nan sai ya nutse da mutanen. Alhaji Sani Yawuri a gaban idon sa lamarin ya faru. ya kai ya nutse. Yana cikin tafiya shi kawai taguwa iska ne ya yawa. ya ce tafiya kawai ya buga daya ya buga kawai sai jirgin nuce daga mutane suka kama tuma suka kama tuma ina suna tuma ina kallo suna tuma ina kallo guda guda suna nucewa guda guda suna nucewa saboda iska ya yawa. to wani irin yanayi ake ciki yanzu bayan nucewar jirgin. yanzu ga ta masu masu ah, masu ah, duba ah, masu kugiya eh. masu nuka eh. suna nuka suna lalabawa suna lalabawa da jiragen su shugaban karamar hukumar mulkin yawuri ta jihar kebbi bala muhammad yawuri ya ce kwale-kwalen ya ɗauko mutane da kayan abinci kafin lamarin ya faru an dai kawo ɗauki wanda yake an samu mutane za su kai mutum goma fiye da mutum talatin da wani abu suna nan cikin ruwa hawi yanzu ga da nake magana da kai jirage suna can mun sa mun sai kayayyaki na nuta da yaggwage da jirage saman ruwa domin a tono inda wannan jirgin yake sannan kuma a tsamo a ga waɗannan mutanen da suka nuce a cikin wannan ruwa da sun yi ƙasa sun yi ƙasa suna na cikin ruwa sun yi ƙasa saboda haka lalaben su annan ake yi cewa mu gano dai ina jirgin yake cikin ruwa da ya nuce a gano inda yake sannan a gano ina sauran jama'a suke a hito da su domin a samu a je a yi musu jana'ida ta addinin musulunci wadda a eh, da. Irin haka ya faru a jihar Sokoto wadda ke makwabtaka da jihar Kebbi a wannan mako inda kwale-kwale ɗauke da 'yan mata goma sha ɗaya ya nutse cikin ruwa a yankin karamar hukumar mulki ta Yabo inda 'yan mata shida suka rasa rayukansu kamar yadda ɗan majalisar jiha mai wakiltar yankin Abubakar Shehu Shamaki Yabo ya tabbatar. an samu hadarin kwale-kwale a dan tulle ta cikin gundumar turankawa inda wannan kwale-kwale ya ɗauko mutum goma sha ɗai daga cikinsu akwai 'yan mata shidda waɗanda suka rasa rayukansu a inda aka samu ceto mutum biyar kuma ana kira da dukkan hukumomin da abin ya shafa da suka yi ɗauki da taimako ga iyalan waɗannan waɗanda wannan hadari ya rutsa da su. Haɗoran kwale-kwale dai sun jima suna laƙumin rayukan jama'a duk da kalaman da mahukunta ke yi na ɗaukan matakan kariya daga matsalolin. irin haka ya faru a shekara ta 2021 a garin wara mai makwautuka da garin yawuri duka a jihar kebbi inda mutane fiye da 100 suka rasa rayukansu baya ga wasu haɗoran kwale-kwale makamantansa da suka yi ta faruwa a wasu sassa na najeriya muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Har yau da hatsirin jiragen ruwa ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya. A tsakiyar watan Yuni ne kuma aka tabbatar da mutuwar mutane fiye da ɗari bayan da wani jirgin ruwa ɗauke da ɗaruruwan masu zuwa ɗaurin aure ya kife a kogin Neja kamar yadda 'yan sandan yankin suka shaidawa kafafen yada labarai a lokacin. To bari mu dakata a nan amma za mu ci gaba da bibiyar irin matakan da mahukunta suke ɗauka na ganin an rage yawan hatsarin jiragen ruwa a najeriya da ke sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatar sashen hausa musamman julie lezard gresham da ta haɗa sautin baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington da ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To da lama saro da fatan an dawo lafiya yanzu kuma ga wasu sakonnin da kuka aiko mana ta email. wani farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga haddabi mai kwamfuta mai yama jihar Kabbi a Najeriya da Adamu A Hamza Daura da Comrade Ilyasu Yakubu Digawa da Sanin Madattai da Magaran sai Isa Jikan mai Saje Toro. Kuka ce salam VOA Hausa muna fatan alheri ga dukkan al'ummar musulmi ganin wani watan na maulidi mai zuwa nan gaba idan rai ya kai. Sai wani sakon na haɗin gwiwa da ya fito daga Isufu maƙeri maɗattai da Yakubu mai aski Badaraka inda kuka ce salam VOA sauyi Hausa ayyana zama na musamman domin tattauna hanyoyin warware yakin da ake gwabzawa tsakanin kungiyar Hamas da Isra'ila da kasashen Laraba suka yi yayi daidai musamman ma ganye da rikicin ke kara bullo da sabon salo na hallaka talakawan da basu san hawa basu san sauka ba da fatan sauran kasashen duniya za su ba da haɗin kai a yi wutar rikicin kwaf ɗaya sai sako na gaba naka ne Aminu Adamu Malam Madori da Comrade Hassan Hamza Sulatan Karkar da Comrade Umar Ba sabon yaya sabon gida a jihar Jigawan Najeriya. Kuka ce salam biyoyi Hausa fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan ku. Hakika matsalar tsaro da ta'addabi yankin mu na arewacin Najeriya babu wata mafita da ta rage mana mu al'ummar yankin face komawa ga Allah wajen gudanar da kyawawan ayyuka da addu'o'i domin Allah ya kawo mana karshen wannan matsala. Sako na gaba na akanin Shehu Adamu da jau inda kai ma kace salam biyoyi Hausa jinjina ga shugaba Tinubu bisa bayar da umarnin shigo da wasu na nau'ukan abinci kamar shinkafa da sauransu da ya yi a baya shugaba buhari ya hana shigowa da su fatanmu shine allah ya sa hakan ya zama silar samun saukin kayan abinci a najeriya amin sun mu'amin sai sako na gaba da ya fito daga sama'ila agnes malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar niger kace salam ya hausa fatan alheri gare ku baki daya kace rage haramcin canjin kudaden kasashen waje domin shigowa da kayan abinci cikin ƙasarmu najeriya abu ne mai kyau kwarai da gaske duba da cewa yau kusan shekaru takwas da aka haramta shigowa da kayan abinci na ukan shinkafa in da tsadar farashin shinkafar babu abin da haramcin ya haifar to masu sauraro muna fatan za a ci gaba da aiko da sakonni masu ma'ana. To madalla da haka muka zo ga shiri na karshe wato labarai a takaice. To a takaice rundunar sojan Isra'ila ta sanar da ba Falasɗina kusan sa'o'i shida su ci gaba da ficewa daga yankin ta hanyoyin da aka ware daga cikin Gaza yayin da dabban mutane suka bar gidajensu bayan da aka fadda sanarwar su fice daga yankin gabanin harin da ta yiwu sojojin Isra'ila su kai ta ƙasa. Ku bi umarninmu ku koma daga kudancin Wadi Gaza a cewar kakakin rundunar sojan Isra'ila ta IDF Richard H. a yayin wani taron manema labarai a yau Asabar. yana mai bayyana cewa waɗanda suka tsaya arewacin wannan yankin ta yiwu su fuskanci hari daga isra'ila al'ummar yahudawa a nahiyar amurka ta arewa na ci gaba da ɗaukar matakan tsaro a wuraren da suke a daidai lokacin da ake ci gaba da caccakar kisan kiyashin da aka yi wa yahudawa a isra'ila da kuma harin da wato isra'ilar ke shirin kaiwa gaza inda a duk rana ake samun masu zanga-zangar nuna goyon bayan isra'ila da kuma masu yantar da ita a biranen amurka eric fingerhurt jagoran haɗakar ƙungiyar yahudawa ta nahiyar amurka ta arewa ya shaidawa muryar amurka cewa al'ummomin sun shirya kuma sun samar da wasu tsare-tsaren tsaro amma ya ce harin da mayakan hamas suka kai a ranar asabar din da ta gabata a kan isra'ila da kuma abin da ya biyo baya ya sa barazanar da suke fuskanta yanzu kaiwa wani mataki na daban a bayanan da take fiddawa a duk rana game da mamayar da rasha ta yi wa ukraine ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau asabar cewa dakile duk wani kasuwanci da ukraine ke yi a tekun bahar aswad ba zai amfani rasha ba girman yawan jiragen ruwan rasha a yankin tekun bahar aswad na nan tsab a cewar sabbin bayanan amma yiwuwar rasa sojoji da wato musamman a sakamakon siyasance idan rasha ta kai hari kan jiragen ruwa wato na 'yan kasuwa zai fi duk wata nasara da rasha za ta samu. To masu aro da haka muka kawo ga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tare da rabi agogon Najeriya da Nijiyar wanda zai daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tani gabatar da shirin da Julie Levels Gresham da ta bada umarni da ma injiniya mana yanzu Hawwa Sharuki muku fatan alheri sai an ji ku.